ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تتلاتة شا تقوس قوات رمضان ألف دقري خدود ثلاثين تقوس وشتاي دي دي شا أخو قوات يونيو شكرا تدقو بيو قوم مشا بقوي muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani wato suratul tauba surat tuba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida tafsir jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya jiya mun kwana a kan aya ta ɗari da uku wato ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin ya haɓaka ta sannan kuma ya yi masu addu'a domin addu'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga waɗannan mutane Allah ya ce sakanun natsuwa ce ko kuma rahma ce kamar yadda abdullahi ɗan abbas ya faɗa Allah ya ƙara musu yadda to a nan ne muka kwana yau kuma insha Allah za mu tashi akan aya ta ɗari da hudu malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم الله سبحانه وتعالى يتي ألم يعلموا شنو wai mutanen بسوسني بني anna Allah cewa Allah subhanahu wa ta'ala huwa yaqbalu taubata an ibadi ke ansan tuba daga bayansa idan suka aikata sabo suka tuba wa yaqulu sadakat shine ke ansan zakka da sadaka ga duk mutumin da ya bada wa anna Allah huwa tawwabur rahim shin ba san Allah subhanahu wa ta'ala shine mai tsananin ansan tuba ba mai kuma gafartawa ga duk mutumin da ya saba ya nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala ayan nan tana karantar da mu abubuwa guda biyu abu na farko shine yawan tuba duk iya yadda mutum ya aikata zunubi ya nemi tuba Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta masa domin Allah yana cewa a can sama إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه توبة wato takan tabbata ga duk mutumin da ya aikata aika ya koma ya nemi gafarar Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala zai sannan idan ka gangara ƙasa Allah yana cewa illa manta ba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim Hassanat. don mutumin da ya tuba ya aikata aiki kyakkyawa to Allah subhanahu wata'ala cikin rahamarsa zai musanya wannan mummuna ya koma kyakkyawa sannan ya ja hankalinmu gaba daya wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun dukkanin ku gaba daya mu'mine ku tuba zuwa ga Allah ko ku za ku samu riba sannan can kuma yace subhanahu wata'ala ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku waɗanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tuba ta tsantsa ba irin abin da bahaushe ke cewa tuban mazuru ba wato ai aiki a koma a tuba ai aiki a koma Allah subhanahu wa ta'ala baya san irin wannan ba. sannan yace qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ya ku bayi dukkan ku gaba daya ku koma ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah shi ke ansan tuba gaba ɗaya kuma shi ke gafarta zunubai ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna Allah yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul layl wa yabsutu yadahu bil layl liyatuba musi'un nahar hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha wato Allah subhanahu wa ta'ala yakan shimfiɗa hannunsa da yini domin wanda yayi laifi da daddare ya koma ya tuba sannan yakan shimfiɗa hannuwansa da daddare domin mutumin da ya laifi da rana ya koma ya tuba hakan nan Allah subhanahu wa ta'ala yake har sai rana ta fito daga makwantanta wato a lokacin ne ba sauran an san tuba domin duk mutumin da bai tuba ba kafin a ce tashin alkiyama ta yi to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai anshi tubarsa ba don Allah yana cewa هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا idan aka kai wannan matsayi to duk yadda mutum ya nemi ya tuba Allah subhanahu wata'ala ba zai anshi tubansa ba saboda an riga an kulle kofar tuba a wannan lokaci ya tabbata a cikin sahih Allah subhanahu wata'ala yana cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari Allah ya fi wani mutum daga cikin mu farin ciki wato mutumin da zai shiga cikin sahara ya tafi da raƙuminsa da guzurinsa sai ya zanto gajiya ta kama shi ya kwanta ya huta sai ya nemi raƙumin da guzurin gaba ɗaya ya rasa sai ya koma ya dangana ya fi da tsammani kawai yana tashi daga bacci sai ga raƙumin nan ya dawo to saboda tsananin farin cikin Allah subhanahu wata'ala ya dawo masa da sa da guzurinsa yana son ya gode ma Allah sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah kai ne bawa na ni ne mahaliccinka? saboda tsananin jin daɗi to Allah subhanahu wata'ala ya fi wannan bawa jin daɗi idan mutum ya yi laifi ya koma ya ce Allah na tuba kaga shi Allah subhanahu ta'ala yana da bukata yana son mutane su tuba saboda rahamarsa ta rinjayi fishinsa. sannan kuma gafararsa ta yalwaci azabansa subhanahu ta'ala. hadisai da dama da dama waɗanda suke magana akan tuba to ya zama dole ne dan adam ya tuba sannan Allah subhanahu ta'ala kamar idan mutum ya aikata zunubi ya tuba Allah subhanahu ta'ala yakan ce da bawa wannan bawan ya san yana da mahalicci mai ansan tuba shi yasa ya zo yanzu ya tuba don haka ka je an gafarta maka zunuban ashe ke kun ga tuba dole ne ga dan adam alam ya alamu shin wai ba su sani bane anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadi cewa Allah subhanahu ta'ala shine ke ansan tuba daga bayansa, wa ya'khudhu sadaqat shi ke ansan sadake sadake idan an yi wa anna huwa tawwabur rahim kuma cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine mai yawan ansan tuba mai gafarta zunubai idan an yi sannan game da abin da ya shafi sadaka ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la yatasaddaqu ahadun tamra min kasbin tayyib babu wani mutum da zai ɗauki kwayan dabino guda ɗaya ya ba da sadaka amma da sharaɗin ya zanto wannan dabinon na guminsa ne na halali ba ta hanyar haram ba dabino guda ɗaya idan ka ɗauka ta hanyar halal ka bada kaje kaje ka yi gumi ka yi aiki ka samu dukiya sannan ka ɗauki dabino guda ɗaya ka bayar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace don mutumin da ya bada wannan illa akhadha Allahu bi yamin kana badawa Allah subhanahu wa ta'ala zai anshi wannan sadaka ta dabino guda ɗaya da hannunsa na dama fatarbu sannan sai wannan dabino da ka bayar ya dinga girma fi kafin rahman a hannun Allah subhanahu wa ta'ala zai dinga girma hatta takuna azama min aljabal har sai wannan dabino ya ma fi girman dutse a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ashe kenan kun ga sadaka wato ta hanyar halal wani abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so sannan idan ka koma har wa yau wato cikin ainihin musnad ya tabbata ta hanyar abu huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna allaha yaqbalu sadaqa Allah subhanahu wa ta'ala yakan anshi sadaka wa ya'khudhuha bi yamini yakan anshe ta da hannunsa na dama fayurabbiha li ahadikum Allah subhanahu wa ta'ala sai ya raini wannan sadaka ga wani mutum daga cikinku kama yurabbi ahadukum muhara kamar yadda mutum daga cikinku yake rainan bisoshinsa yadda ka kasan zaka zo ka tirke dabba ka tirke akuya ka tirke raƙumi ka tirke saniya zaka bata dusa zaka bata harawa zaka bata dawa zaka bata ƙuli ƙuli misali ta ci ta yi girma ta yi mai haka Allah subhanahu wa ta'ala zai tattalan maka wannan sadaka kamar yadda kasancewa kana kiwon ka. haka Allah subhanahu wa ta'ala zai hatta inna luqma kai har loma guda ɗaya da zaka bada sadaka loma guda ɗaya wacce zaka ɗauka ka baiwa almajiri ya ce ce mun gode guda ɗaya to loman latakunu mithla Uhud takan kasance kamar misalin girman dutsen Uhud ashe kenan kun ga wato da tuba da sadaka wannan wani abu ne mai mahimmanci ga rayuwar mutum dan adam musulmi saboda in ka tuba Allah subhanahu wata'ala yana maraba da tubarka sannan idan ka ba da sadaka ƙanƙantan kankantansa Allah subhanahu wata'ala yana maraba da ita domin ya tabbata a cikin muslim akwai wata mata wacce ta zo da 'ya'ya Aisha radiyallahu anha sai suka zo suna bara a wurin Aisha Allah ya kara mata yadda ita ba ta da abin da za ta ba su sai dabino guda uku sai ta dauki dabinon ta ba su sai uwar dama yaranta guda biyu ne sai ta dauki guda daya ita uwar sannan ta baiwa kowane yaro daga cikin yaran nan dabino guda daya yaran saboda tsananin yunwa da suke ji sai kowanne ya maza ya cinye nasa dabinon ya zanto yana dakon na hannun uwar sai tausayi irin na uwa sai ta balla dabinon nan gida biyu sai ta ƙara ma kowanne daga ciki balle rabi rabi Aisha radiyallahu anha sai ta ambaci wannan abu da ta gani ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wannan aiki Allah ya farka sai ya faɗi wani hadisi yake cewa ittaqun nara shiqqi tamra ka ji tsoron wuta yi koda da da ballin dabino ne da zaka baya sannan a wani hadisi ya hawa yau da ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tahqiranna min al ma'ruf shay'a duk aiki in na alkhairi ne to karka dauke shi kaman wulakantacce ne karka rena shi ba mamaki akwai inda kake da tunanin ka sanya dukiyar ka bata lokaci ka yi da karfi Allah subhanahu wa ta'ala bai anshi wannan aiki ba amma wannan dan kaɗan din da kake da tunanin ba wani abu bane ba to shi ta hanyar sa Allah ya ansa ya yadda da shi kuma ya gafarta maka ya shigar da kai aljanna na'am وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kace da mutanen nan, balo kace ko aiki inda zai iya, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi, kullu makhluqin muyassarun lima kuli qala kowanne daga cikinmu an huwace masa irin aikin da zai yi a wani duniya za ka ga wani misali daga cikin karantar zai ci abinci wani daga cikinmu sai ya hau teburin alkalanci zai ci abinci wani daga cikinmu sai ya yi ƙwadago zai ci abinci wani daga cikinmu kuma sai ya kwashi kashi zai kullu makhluqin muyassarun lima kowanne daga cikin face masa irin aikin da zai yi a don haka wani bai shiga aikin wani wani kuma sai ya yi waka zai ci amma sai ya yi ta sannan zai ci abinci kowanne daga cikin mu an huwace masa aikinsa don haka duk irin aikin ma da aka huwace ma ko aikata aiki? sayar Allahu amala Allah subhanahu wa ta'ala zai ga aikin zai sakan ya muku wa rasul annabi sallallahu alaihi zai ga irin ayyukan ku shin ko mutane ne a'a mutane ne na ƙarya mu'minai ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai gani wal mu'minun za su ga irin mutanen kirki ne ko bayan an yi wannan turadduna ila alimil ghaibi wash shahada da sannu za a maida ku zuwa wurin masanin abin da ya fako da kuma abin da ya bayyana Allah kenan subhanahu wa ta'ala fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan ya ba ku labarin abin da a wannan duniya idan ka ɗauki duniya misalin lahira ce ina buga misali sosai wanda in ka natsu ka kalli duniya ya ishe ka ka gane ainihin misalinta akwai abin da ya ɗarama ma irin ta a lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi yahudawa cewa ya na zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun sun san rayuwar duniya yanzu misali ka kana son kai lissafi ka ɗauki wani abu a cikin kwamfuta ana kiran shi excel wannan wani bangare za ka zo in ma'aikata miliyan uku gare ka misali duk zaka shigar musu da ainihin kowa ga albashin shi kowa ga albashin shi wannan ya anshi kaza wannan ya anshi kaza yanzu na a ƙarshen abu sai ka buga ma kwamfuta ka tambaye ta to a cikin miliyan na ma'aikata wani na an san dubu hamsin wani dubu saba'in wani dubu ɗari amma wannan ya lanci kaza wannan yanzu nan kawa ka an sace to yanzu abin da za a cika ga abin da aka ci saura ai ina jin kun san wannan ne ne yayi wannan bature to shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake siffanta wa ma amru sa'ati illa ka lamhil basari aw huwa aqrab al'amarin tashin alqiyama yadda ka san kiftawan idanu kai ya ma fi kiftawan ido sauri a wurin Allah subhanahu wata'ala ka dauki yar wayar ka da kake amfani da ita misali wayan nan in ka duba misali wani daga cikin mu yau ya shiga yana amfani da waya ka turke shi ka tambaye sa katin nawa ya taba sai kar kai ka fara bisa abin da ya sani in na dubu ɗaya ɗari biyar ne zai sa in na ɗari biyar ne zai sa amma a iya shekaru goma nan ka tambaye shi shi yake amfani da wayan so katin nawa ka sa tun da ka fara amfani da wayan to amma ka kake amfani da wannan network ɗin in ka koma karkashin wani abu shi wani balance aka tambaye system ɗin aka sanya lamban ka cewa to yanzu muna son ki bamu mu ma'afi daga ran da aka fara amfani da wannan wayan mintuna nawa amfani da ita sannan awanni nawa seconds nawa wa ya fara kira sannan da wani lokaci kai kuma muna son ki mana bayani kati na nawa ya tabasawa tun tsawon da yake amfani insha Allah kwamfuta za ta baka ansa muna fahimta za ta dunkulo wannan ta to kuma kuma haka za mu koma wurin Allah subhanahu wa ta'ala ai kaga kai ke amfani da wayan amma baka san awannin da baka san mintunan ba baka san iya shekarun ba baka san iya adadin ba daga watan ma da ya fara amfani da waya ba sai kawai ya siyo sim ya siyo kawai ya yi activating waya ya ci gaba da amfani da ita to amma abin na nan a cikin system a tsari kamar yadda kai sana to shi sa duk abin da kaga dama ka aikata fa sayarallahu amalakum wa zai ga aikin ku muminai za su gani kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam zai gani dama kuma shi ya riga ya san aiki ba wai shi zai ba zai nuna ma duniya kowane irin mutane ne don ba mutum da zai dauki ya gabata yana yi face Allah subhanahu wata'ala sai ya bayyana wa duniya shi kowa ne ne kafin ya koma ga Allah ko da ko na Allah ne ko ba na Allah ba shi yasa ya tabbata a wurare da dama an samu Imam Ahmad bin Hanbal ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu annabi sallallahu alaihi wa alihi law anna da za a ce za a sami wani mutum daga cikin ku ya'malu fi hijra ya'malu fi sakratin samma ya zanto yana aiki a cikin wani dutse mulmulalle shafaffe shi anan ne yake aikinsa. Walai salaha laha babun wala quwwa wannan dutsen da yake aiki a zanto ba babu ainihin la akhraja bayyana wa mutane irin aikin da yake yi ka'ina ma kana wato irin aiki ya zamo yana wa ta'ala sai ya bayyana ma kan kowane irin aiki ne ka ce ka samu wani wuri ka tsaya ka ta yin aikin ai shi sa Hausawa suke cewa ba wai ko ya je ruwa ya yi to sai an ji irin yanayin canjin iska cewa ya eh, an yi hutu a wannan wuri saboda kasancewa kasan an sani kasan an bari don haka duk irin aikin mai aiki Allah subhana wa ta'ala sai ya bayyana wa mutane irin wannan aiki sannan ya tabbata a cikin bukhari rahmatullahi alai aisha tana cewa radiyallahu anha idza ajabaka husnu amali imri'in muslim idan aikin wani mutum musulmi ya baka sha'awa faqul to abinda zaka ce wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun duk irin aikin wani mutum musulmi da kaga ya baka sha'awa to sai ka ce i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku dai aiki Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyanar da aikin ku ga duniya zai bayyanar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aikin ku sai kuma an gane ku ko su wane ne wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin Allah zai san su wane ne masu gaskiya a cikin ku sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bayyanar da masu ƙarya a cikin ku ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal haka kuma da musnad na Bazzab da abu ya'la al-musili da imam tabarani fil awsat duka sun rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la alaikum kada ya dame ku an tu'jibu bi ahadin kada aikin mai aiki ya baku sha'awa ya burge ku hatta tanzuru bima yuktatamu la sai kun duba kun ga akan mai zai kare shi yasa ya tabbata cikin bukhari rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa suna cewa innamal a'malu bil khawatim ayyuka kawai da karshen ayyuka ne akan mai mutum daga cikin mu ya tafi don haka aikin mai aiki kada ya baka sha'awa kada ya tafi da kai sai ka ga akan mai wannan har kullum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake addu'a Allahumma ya muqallib al-qulub sabbit qalbi ala dini ya Allah kai kake caccanza zukata yadda ka so Allah ka tabbatar da ni ainihin akan addininka fa innal amin annabi yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi mai aiki daga cikin mu ya'malu zamanan min umri yakan dauki zamani yana yin aiki a cikin rayuwarsa aw burha ko ya ɗauki wani zango min daharihi na rayuwarsa bi amalin salih zaka samu aikinsa na gari ne shine zakka shine umra shine hajji shine ciyar da masakai azumi komai zai ɗauki tsawon lokaci yana kan wannan aiki lau mata alai annabi ce da zai mutu akan wannan aiki sallallahu alaihi wasallam to la dakhala aljanna da ya shiga aljanna saboda tsawon zangon lokaci da ya dauka kuma dukkanin aikin nan kyakkyawa ne amma Allah ya mana tsari summa ya tahawwalu sannan sai ka same shi ya juya ya jirkita fa ya'malu amalan sayyi'a sai ya koma yana aikata mummunan aiki sannan kuma sai a cika sa masa da wannan aiki mummuna Allah ya tsare ya mutu akai kuma ya shiga wuta wa innal annabi ya ce lallai alaihi salatu wasalam la burhata min dahri yakan yi aiki wani lokaci a cikin rayuwarsa Mai amalin sayyi aiki ne mummuna Laumata alaihi la dakhala an da ya mutu akan wannan aiki da ya shiga wuta shine liwati shine shan giya shine caca shine zina shine fashi shine sata da ya mutu akan irin wannan aiki mummuna babu makawa zai shiga wuta sun mai ta'awwal amma kuma a ƙarshen al'amari sai kaga ya canza fa ya'malu amalan saliha sai ya koma ya aikata aiki nagari wa idza arada Allahu bi 'abdihi khaira idan Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin bawa da wani alkhairi istamalahu qabla mauti sai ya aikatar da shi kafin ya mutu kuna fahimta kuma malamai idan Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin daga cikin bayansa da aiki na alkhairi to sai ya ɗaura masa wani aiki shine misali karantarwa misali shine alƙalanci kuma duk abin da zai yi yakan yi ne wurin neman yardan Allah shine ciyar da dukiyarsa zaka samu duk dai abin da za a yi za a ce a nemi wani ana son a yi kaza a yi kaza ku je wurin wani da Allah za mu yi kaza ku nemi wani to Allah subhanahu wa sai ya bautar da shi a nan duniya duk mutumin da ka gansa a haka to Allah subhanahu wa yana nufin sa da domin duk irin abin yana da shi to wani ma yana da shi din kuma amma bai da mutane ai za ka ga akwai mai kuɗin da ko kare bai zuwa ƙofar gidansa ba dai kuɗi ake nema ba to shi yana da kuɗin amma ko kare zuwa saboda Allah bai nufin sa da ya ya bashi dukiyar ta zai masa bala'i sannan akwai mutumin da yake Allah zai ba shi dukiyar da mutane ke tashin sa abin ya tashi suna nan suna jiran sa ana fahimta to haka misali sarauta za ka ga wannan da sarauta amma ya jajirce ganin cewa ba abin da zai sai adalci don haka duk abin da ya taso ta ce a nemi sarki ne, saboda insha Allahu shi ana da tunanin mutum ne na gari to haka malinta Allah sai shagaltar da kai ba wai da aikin banza ba ya aika da kai lokacin da lokacin sai na al'umma ina ka fito mun fito su ne ina za ku a mun je da hawa ne yaya aka yi a mun je raba kaza ne aikin kenan kuma sai ka gan Allah ya taimake ka tafi akan wannan aiki kuma Allah ya ka samu kyakkyawan makoma ashe kenan duk mutumin no ba wani abu da yake na al'umma to ana jiya masa tsoron Allah bai nufin sada alkhairi malamai kuna fahimta annabi ce ista'malahu qabla maut Allah subhanahu wata'ala sai bautar da shi kafin ya anshi rayuwarsa qalu sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kaifa yasta'milu yaya za a yi Allah subhanahu wata'ala ya bautar da shi qala sai yace da amalin salih Allah zai datar da shi da yin aiki nagari summa yaqbiduhu alai sannan sai ya anshi rayuwarsa akan wannan aiki kyakkyawa to Allah muke roƙo subhanahu wataala ya anshi rayukan mu akan kyawawan ayyuka in ka koma misalai irin waɗannan ibnu qayyim ya kakkawo su rahmatullahi alai a cikin littattafansa misali musamman irin adda'u wa dawa yana ba da labari kamar yadda yazo a cikin kaba'ir wani mutum ne mai kiran sallah a kasar misal. aikinsa bai da wani aiki sai kiran sallah amma Allah ya mana tsari irin wannan abu da ake cewa za ka ɗauki tsawon lokaci kana bautan Allah idan da ka mutu akan wannan aiki da ka shiga aljanna sai kawai santsi ya zo ya kwashi wannan mutum sai ya zo ya hau hasumiya wata ran zai kira sallah gidan makwauta sai ya ga wata yarinya kawai kyakkyawa da ya ganta sai ya sako sai ya je ya ce da yarinya ke ina son ki ta ce ba za don ya neme ta kamar ya lalata ce a Cito, in ba ki san lalata da ke ki yarda aure ki tace a'a sai ka san ubana ba zai yadda ka aure ni ba saboda sabanin aqida da kuma addini sai ce a to sai me ke ciki in dai wannan ne ai shi yana iya barin aikin sa na alkhairi kira ainihin bai wanke damtse ba zai kalli alkibla ba in dai za a bashi ita yace to shikenan babu matsala sai ko ya ridda ya bar musuluncin ya tare ya bar kiran sallah ya kuma kiran su Allah ya mana tsari bai aure ta ba shi kuma bai mutu akan musulunci ba ire-iren waɗannan abubuwa za ka gani da yawa akwai wanda na ba da labarin shi ma ba lallai ba ne sai na ce ga sunansa wani aboki na ke bani labarin ce tare suke suna zuwa suna karatun bayan tare domin su jawo hankalin wanda ba kai ba su nuna musu irin gaskiyar al'amari yadda yake wannan mutum ubansa liman ne amma su Allah subhanahu wa ta'ala sai ya nufin ya jarraba sa ana nan ana nan magana daga wasa sai aka yaudare shi da kudi aka yaudare shi da mata sai ya koma kawai shikenan sai ya bar wannan tafarki yarinya ya gani ita ma yana so ba da suka fahimci cewa an jarrabe shi da fitinannen kaunar yarinya sai suka koya yarinya suka ce to abin da za a yi ka je ka irin naka addu'a mu ma mu yi namu saboda duk kukuna kuna bautan Allah mu ma shi muke bauta amma za mu ga wane ne addini na gaskiya don haka ya je tun da dama abun ne kuma sai an riga an haɗe yayi yadda zai yi yarinya ba ganta ba tun da tana hannun su suka ɓoye ta sai ya dawo ya ce to bai ga yarinya ba suka ce to shikenan su za su yi irin nasu idan suka yi in har ya zama na cewa yarinyar ta bayyana to ya tabbata kenan abin da suke akai da gaskiya sai iya in yana so to ya dawo wannan tafiya sai a bashi yarinya shikenan bayan kwana uku suka je suka yi abin da za su yi a ce wasu shikenan suka ce to ga yarinya ainihin wanda aka roka ya dawo da ita kenan abin da kake akai ba daidai bane namu ne daidai ka dawo kamar wasa shikenan sai ya yi ridda sai ya zai shi mishi ma daga tsatso na islama ya zama reverend har wata yarinya wacce ke ita kuma ba ta kallon alƙibla ba ta ainihin wanke damɗe ta zauna maƙotaka da wani yaro almajiri mai haddan ƙur'ani. takan tashi za ta yi devotion irin wannan ƙiyamun laili da suke yi ba ta iyawa sai take ce ma wannan yaro wai me kake karantawa wanda in na ji kana karantawa yakan hana ni irin nawa addu'ar da zan yi ce mata holy book shine Alƙur'ani. zan iya samun translation ya ce eh ya bata da ya bata Allah subhanahu ta'ala sai ya shirye ta sai ta koma wurin wannan shi dan liman wanda shi kuma ya bar wannan tafarkin ya koma can ta ce to kai ashe ma kuna da abin ga a nan ga yadda abu yake sannan ka zo ka bari ka bar wannan shaye-shayen ka bar wannan maganan kuɗi ka bar maganan mata ka zo ka yi riko da addinin ka ya ce a sai dariya abokina da yake ban labari ya ce na same sa na ce wani eh ka zo tun ana wato tun nesa da ƙofa ce a ana jiye maka tsoro kada lantarki ta ɗauke yana ce akwai batir zan haska malam abin da zai ɗaga maka hankali kaninsa ya ce bai taɓa ganin mummunan ƙarshe irin wannan ba ya zo yana ciwo ya jawo wasu ayoyin ƙur'ani ya yi waƙe irin na mutanen ya jawo ƙur'ani ya yi waƙe irin na mutanen ƙarshe yana waƙe irin na mutanen ya cika baban aka gaya mai ce a to ai su dauki kayan sa shi ba ba nashi bane to shi sa mala yadda ainihin imamu aliyu yake cewa radiyallahu an ka zaki da Allah subhanahu ta'ala don wai karka ganka yanzu da lafiya baka san yadda zaka kare wani mota ce ta taka shi ya mutu wani hadari yayi wani konewa yayi wani a ya mutu wani jirgin kasa ne ta taka shi wani hadari yayi a jirgin sama to kai duk irin waɗannan ababen wani jinya yayi jinyar da shi ya gwammace shi ya mutu waɗanda suke jinyarsa su ma suna sanya mutu saboda yadda ya zagonye ya ƙare ya ɗaiɗaice to kai duk cikin waɗannan baka san wanne za ka yi ba to sannan bakin da ya zama na lafiyan shi kalau bai bi Allah ba subhanahu wa ta'ala kana nufin sai cikin ciwo ya zame ainihin cikin tsumma ne zai iya bin Allah domin la ilaha illallah yanzu tana da sauki saboda kana da lafiya amma a lokacin da kaya suka haɗu wuri ɗaya tsaf ake da bukatan ka to ranar sai wanda Allah ya datar subhanahu wa ta'ala ba ka kai aiki kyakkyawa ka yi kazantaccen aiki saboda ranar da za a nuna maka aikin ya zama na cewa insha Allah kana cikin ka daga littafi ka ce muqra'u um, um, kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya ba wai ka tsaya kana kana abin nan ba Allah ya mana tsari na wa akharuna murjauna li amri llahi imma yu'azzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim Allah subhanahu karuna akwai wasu daga murjauna li amrillah an maida al'amarin su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala an jingine al'amarin su an dakatar da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala imma yu'adhibuhum in Allah subhanahu wata'ala ya so ko dai ya musu azaba wa ya yatubu alaihim in kuma ya so yana iya ansan tuba su ya gafarta masu wallahu alimun hakim Allah subhanahu wa ta'ala masani ne sannan kuma mai hikima ne cikin abin da ya shimfiɗa waɗannan mutanen dukkanin tafasir gaba ɗaya idan ka koma suna bayanin mutum ne guda uku akwai murara ibn rabi' yana ɗaya daga cikin mutanen da suka zo suka gabatar wa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uzuri sannan akwai hilalu ibn umayya yana ɗayan cikin mutane uku sannan akwai ka'ab ibn malik radiyallahu an shi ka'ab dan malik kamar yadda faɗa wa kuntu ajladahum ni na fi waɗancan samartaka da kuma ƙuruciya domin a lokacin da za a je yakin tabuka kowa na zuwa ya kawo uzurinsa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya anshi wanda zai ansa bayan an kama hanya an je tabuka an da zango sai annabi ya tambayi sahabbai radiyallahu ma fa'ala ka'ab wai me ka'ab ya aikata wannan ayari ba sai wani daga cikin sahabbai ya tashi ya ce ya rasulullahi ai ya tsaya cikin iyali da mata kyan rigansa da kuma ƙarfin jikinsa shi ne ya shagaltar da shi bai zo wannan aiki ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ce komai ba mu'adh ibn jabal ya tashi radiyallahu anhu ce bi sama qul tirda abin da ka faɗa ya rasulullahi ma alimna minhu illa khaira wallahi ba abin da muka sani game da ka'ab idan ba alkhairi ba bayan an dawo kamar yadda za mu karanto kissa a can gaba sai suka zo waɗannan mutane kowa ya gabatar da uzurinsa ya rasulullahi kaza ne kaza ya rasulullahi kaza sai shi ka ya to ina ta tantama ni mi ƙarya ne kada kuma in yi karya qur'ani ya fallasa ni to kuma in nayi gaskiya ban san hadarin abin da zai biyo baya ba yace sai ne shahada na shiga na samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ya ka sai ka ce ya rasulullahi na tsinci kaina cikin tsaka mai wahala in nai maka ƙarya ban aminta qur'ani ya sako ya bayanin gaskiya ba in kuma nai maka gaskiya ban san abin da zai faru ba amma gara maka gaskiya ya rasulullahi duk abin da zai faru na dangana na ɗauka haka Allah subhanahu wataala ya hukunta me yasa ka zo da wani uzuri da zan iya kare kaina na kasance mutum ne matashi mai ƙuruciya mai tsananin ƙarfi ina da dukiya ina da dawakai na tattala amma ni ma ba zan iya ce ma ga abin da ya hana ni ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce to naji koma gefe ka zauna can mu ga mai Allah zai da al'amarinka shine wa akharuna murjauna li amrillah an maida al'amarin su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala an dakatar imma yu'adhibuhum wa alaihim ko dai Allah subhanahu wa ta'ala ya musu azaba ko kuma ya gafarta musu ya anshi tuban su, Allah masani ne sannan mai hikima ne cikin abin da ya shimfida bayan yayi wannan da ya fito sai wasu mutane cikin banu salma suka ce kai amma ka ba da mu ka ba da mu ya za ka je kai irin wannan magana baka da bara ka faɗi wata magana ya ce a ya ce sai na koma ina tantama to ko in koma in ƙare ta ke da in bari tun da na gaskiya kenan. Barin dangana sai ya tambaya shi to amma baya gani a da aka samu sun faɗi irin wannan uzurin aka ce akwai hilal ibn umayya akwai murara ibn rabi don haka su biyu da cikon ka kun zame da uku kenan sun zo sun faɗi uzuri sun ce ba su da abin da ya ana su zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to su kenan su jira su dangana sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa to abinda aka faɗa din shine zamu ji a wancan aya laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usra zamu ga yadda abun ya taso zamu ga irin jarabawan da Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu ya shiga wal ladina taqab والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون sun tafi akan cewa ta sauka ne a da shi Abu amin Fahim wani mutum ne wanda yake ya kasance bai kallon alƙibla bai wanke damtse bi ma'ana cikin mabiya annabi Isa sallallahu alaihi wa alihi a lokacin da aka ya zama kalaba sai ya sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da shi ya kai محمد السلام la asma'u bi يقاتلك yuqatiluka كما gaba da gaba duk mutumin da na ji ya yi mara zai yi fito na fito da kai wallahi sai na taimaki mutumin nan wurin yakanka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya masa addu'a ya ce Allah zai kashe ka kai kadai inda babu kowa a watsi a lalace sai aka rabu a haka shi ga abin da ya faɗa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga abin da ya gaya masa ana nan ana nan ana nan sai ya zo ya gangami duk gangamin da za a yi duk wani yaƙi da za a yi za ka same shi ɗari bisa ɗari da shi za a yi gama gaman shi zai taimaki waɗancan mutane su zo su yaƙi al'ummar musulmai a wannan lokaci don haka sai aka zo aka yaƙi yakin azab din da aka yi gangan kusan kabilu 24 aka tattaro da shi a cikin wannan tafiya wanda Allah subhanahu ta'ala ke bayanin tsananin firgici da musulmai suka tsinci kansu a wannan hali ya ayyuhan ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim ri'an wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghat al wa balagat al hanajir wata zunnuna billahi zunna an yi wani irin gangari ne ana son sai an murkushe musulmai an yi musu mutsutsuka irin na gyada shi wannan mutum yana cikin su a lokacin da aka zo za a yi wannan yaƙi ana kiran shi kuma yaƙin handak saboda a wannan yaƙi aka haƙa rami Allah subhanahu wa ta'ala sai ya aiko da wata irin iska wacce ba taba gani ba duk sanda Qurayshawa suka hura wuta wannan iska sai ainihin ta kashe wannan wuta ga kuma ainihin tsananin sanyi abu sufyan sai ce da jama'a kai inni zahibun fadhabu ni zan tafi don wannan al'amari in suka kafa cema ko tanti sai Allah ya turo da iska sai ta daddake wannan shema ga sanyi sai ce kai wannan yaki ba za mu iya ba don haka ni zan tafi wannan mutum a lokacin da aka al'amari sai ya koma sai ya tafi wurin kaisar wato sarkin roma sai ya ce da shi ina son kai mana wani taimako guda ɗaya ya ce taimakon me kake so a maka ya ina son ka taimaka mani da ainihin runduna mu je mu yaƙi wannan mutum da yake ikirarin shi manzo ne daga Allah subhanahu wataala kaisa da yake to babu matsala za a yi sai shi wannan abu amir har wa yau sai ya aiko wa da musu mutane irin su wadi'atu bun thabit ɗaya daga cikin munafikai irin su abdullahi ibn ubay ibn salul sai ya umurce su ya ce to ku je ku gina masallaci idan kuka gina masallaci ni zan yo gangami abinda za mu zo za mu yaƙi al'umman musulmi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko muka galaba a su to shikenan yanzu kaga babu sauran kankan kan wai dillalin faratan ya faɗa rijiya amma idan ba mu yi galaba a kansu ba to yanzu masallacin da za ku je ku gina za mu raba kan al'ummar musulmai ne gida biyu tun da dama akwai masjidu quba masallaci na farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ginawa a lokacin da ya hijira zuwa garin madina to za yanzu za mu yi kokari mu fasa kan musulmai sai mu je mu samu annabi ce ya rasulullah da Allah muna so officially ka zo ka ainihin commencing ka bude wannan masallaci ka jagoranci sallah idan ka bude to shikenan bismillah masha Allah eh, aka yi sallan yanzu kaga an samu approval daga annabi kenan yanzu ce ai annabi ne ya bude wannan masallaci to amma su abinda suke nufi da wannan ba Allah suke nufi ba idan har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bude masallaci masallaci ya tabbata sai ce to mun yi ne saboda masu rauni da marasu lafiya da dattawa da makafi su za su malamai kuna fahimta don haka sai aya ta sauka sai ta fallasa sa kuma a lokacin da za a yi yakin Uhud shi wannan mutum Abu Amir Ar-Rahib shine ya haƙa ramin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fada cikin sa haƙoransa suka karye rauni sai da zaman annabi sai da aka ɗauke shi tsakankanin kafaɗu a alaihi salam shi wannan mutum shi haka wannan rami don haka sai Allah yake mana bayani walladina takazo masjida waɗannan da suka riƙi wani masallaci ziraran na cutarwa ga al'umman musulman da kuma kafirci wa bainal mu'minin tsakanin muminai wa irsadan da kuma dako liman haraba Allah wa mutumin da zai yaƙi wata ala da kuma manzon Allah sallallahu alihi wa sallam min qab gabanin ginin wannan masallaci domin ya ce duk mutumin da na samu labarin zai yaƙe ka wallahi sai na taimake shi mun yaƙe ka tare don haka sai aka zo aka ce to bari a yi hannun riga ya zamana in ba a yi nasara ba ta bangaren abin da ya shafi yaƙi to bari a gina masallaci sai a yi dako in aka yi dako a gina masallacin a raba musulmai kafin shi sarkin ainihin Roma ya zo ya zanto an murƙushe musulmai gaba ɗaya shine wa irsada in an ce irsad dako ko kuma saurare liman haraba Allah wa rasula ga mutumin da zai yaki Allah da manzansa min qablu gabanin ginin wannan masallaci wala yahlifunna da sannu wallahi za su rantse maka in aradna illa al-husna wallahi ba wani abu muke nufi da wannan ginin masallacin ba sai dai kyakkyawan aiki saboda ya rasulullahi ba kai kwadaitar da in mutum da ya gina ma Allah subhanahu wa ta'ala masallaci ba Allah zai gina masa gida a cikin gina aljanna to wallahi mu ma kwaɗayin wannan wa'azi ne yasa muka gina wannan masallaci amma ba wani abu ba muna fahimta malamai wallahu ya shaɗu innahum lakadibun Allah subhanahu wa ta'ala yana shaida cewa lalle waɗannan mutane makaryata ne cikin abin da suke faɗa shi yasa a lokacin da suka gina masallacin sai suka gira wani alaramma matashi ana kiran shi mujammi' bun jariya suka ce to malam kai ka gabata saboda ga ka matashi ga ƙuruciya ga sauti ga zaƙin murya kaga ko ba komai za mu raba kan al'umma ya zamana cewa can ɗin can ba kowa zai je ba nan ko dan saboda sauti ma za a zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka same shi suka ce ya rasulullahi mun gina masallaci amma kai muke so ka buɗe. annabi sai ce to babu matsala mu yanzu muna kan tafiya amma ku yi mani haƙuri ku ɗan yi dako kaɗan idan muka je tabuka insha Allahu muka ni zan zo in yi commencing zan yi commissioning wannan masallaci officially zan gabata in ba da sallah kaga kenan annabi da da wannan masallaci sai wahayi ya sauka kace a والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا كرك يدك يسلى أن مسلج wannan masallaci la masjidun ussisa ala taqwa shi wancan na farko shine masallacin da aka gina shi akan sunna Allah subhanahu wa don haka ka rabu da mutanen nan ka fita batun su kar ka saurare su ka yi watsi da su Allah subhanahu wa sai fallasa su ya bayyanar da aniyar su shi yasa malamai sai suka ce a yanzu idan ya zamana cewa an gina sai wasu mutane su gina wani masallaci kusa da wannan masallaci na farko malamai suka ce to a rushe wannan na biyu din domin al'umman musulmai ya zama da tsintsiya ce guda madaurinta guda ɗaya sai dai idan population ya yi yawa idan al'umma ya zama da sun yi yawa ba yadda za a yi to a nan an yi rangwame an ce babu laifi ana iya buɗe wani masallaci daura da shi wannan wanda aka buɗe na farko amma in ba haka ba ga masallaci kawai ga inda yake sai wasu mutane su yi gungu su je su a ah, za su bude wani masallaci malamai suka ce a yaƙe su a rushe wannan masallaci har a kai shi ƙasa ina fata muna fahimta domin Allah ya kira wannan masallaci da su suka gina masjidu birar masallaci ne na cutarwa sai malamai su yi mana bayani akwai bambanci tsakanin zarar da kuma dirar idan aka ce zarar wato shi ne abin da kai ne kadai zaka samu amfani amma wani ka ba zai samu ba ana fahimta ko malamai kai ne kadai za ka samu amfani amma ba zai samu amfanin ba to wannan ana kiran shi ainihin wato dara kai kana so kowa ya rasa amma kai ka samu amma zirar shine abin da kai ba za ka samu amfaninsa ba amma kuma zai cutar da waninka a gada bambancin magana darar kai kaɗai ne zaka samu amfani amma waninka ba zai samu ba amma dira kai ba za ka samu ba amma kuma zai iya cutar da wani ma'ana kenan a fasa in ji hausawa kowa ya rasa shine ya tabbata a cikin hadisi la darara wa la dira babu cutan kai babu kuma cutar da wani kar ka yi abin da kai zaka cutu sannan kuma kar ka yi abin da zaka cutar da waninka musulunci bai yarda da wannan ba a don haka duk masallacin da ya zanto an fara kafa shi a wuri to shine ya kamata ya ci gaba da yaduwa in wasu mutane suka zo suka ce bari a gina wani masallaci ko dai daura da wannan ko kusa da wannan ba tare da wani dalili na yawan al'umma ba to duk gaba ɗaya malamai sun ittifaki kada a yi sallah a wannan gini na biyu sannan a rushe shi a kai shi ƙasa domin al'umman musulmai su kasance tsintsiya guda maɗaurinta guda ɗaya ina fata muna fahimta to anan ne za mu dasa aya insha Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ararrai zuwa gobe za mu tashi akan aya ta ɗari da takwas insha Allah akwai tambayoyi da suka zo kamar haka wannan mai tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. malam Allah ya ƙara maka lafiya ga tambaya kamar haka malam kayi wa'azi a kan bara shin meye hukuncin wanda ya bawa mabaracin da bai dace a bashi bara ba to amsa ita ce bai yi laifi ba domin mun karanto a cikin bukhari da muslim da kowane hadisi da ya tabbata rahmatullahi alaihi ma akwai mutumin da ya ba karuwa bara ya bai wa dan fashi bara sai aka zo aka ce mashi to karka ya bakin ciki karka damu shi farawo da ka baiwa ainihin zakka saboda wannan zakkan ya daina sata ita karuwa da ka bata wannan kuɗi ta daina ainihin karuwanci don haka kai kullum abin da zai dame ka mecece niyyarka ba wai wanda ka ba ba ina fata muna fahimta wannan mace ce ta aiko da tambaya ta ce assalamu alaikum ya sheikh ni nos ce mai karamin clinic a gidan mijina umarnin mijina shine na yi treating din mata da yara kawai banda maza bi ma'ana in an shi yara da kuma ainihin mata banda maza don Allah yaya wannan dokar eh, a kan aiki na jazakallahu khairan wannan doka babu laifi a cikinta yayi domin mijinki yayi abin da ake cewa saddu zari'a ne wato toshe kafa domin mutane akwai shaidanu sosai wani in ma ya gama mace ne yana iya kago wani abu ya kirkire wani abu kuma mata har kullum suna da rauni sai waɗanda Allah ya taimaka kuma ya kare da kariyarsa don haka mijinki ya yi daidai kuma ki bi umarninsa wannan kuma babu laifi a cikinsa mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam Allah ya kara maka daraja da ƙoshin lafiya amin malam ina tambaya kamar haka alluran da ake mana na ƙara ƙarfin kuzari a cikin lokutan azumi malam ya azumi na yake jini jini ne ya fito min ta baki yayin da na uh, na tsuguna kafin na ɗauko kaina malam ya azumi na yake malam mutum ne ya samu shafa'i da wuturi da liman zai iya sake wani wuturin a lokacin da ya farka da daddare bayan ya yi sallolinsa to ni ban san namiji ne ya rubuta wannan tambayan ko mace ɗaya kenan sannan abu na biyu allura da ake yi na ƙarin kuzari yaya shin da yinin azumi ne koko da daddaren azumi dole mu san wannan sannan allura ce ta abinci koko a'a ba ta abinci ba idan allura ce ta abinci wannan mutlaƙan malamai sun tafi akan azumi ya warware amma idan allura ce kawai ba ta abinci ba to wannan malamai sun ce ba ta warware azumi sannan mutumin da jini ya fito masa a baki babu laifi sai ya kuskure bakinsa kada ya haɗiye amma in ya mai da shi cikin bakinsa to azuminsa ya warware a wani ƙauli na wasu malamai zai kama bakinsa sannan ya rama guda ɗaya bayan azumi sannan tambaya ta ƙarshe ba a yin shafa'i guda biyu a dare ɗaya ya tabbata a cikin hadisi ko da dai sanadinsa akwai maganganu bai inganta ba la witrani fil laila ba a yin wuturi guda biyu a cikin dare dan ana son mutum ya rufe sallarsa da wutiri ne don haka sai ka bi liman kawai salloli wutirin ka sai ka je gida in ka je gida sai ka wannan mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara fahimta da haƙuri da mu Allah ya ƙara tsare mana kai amin malam shawara akan taimakon masallaci da marayu ya kamata a ce akwai account number saboda komai ya koma internet banking a rubuta shi a gaban masallaci a sharuwa lafiya to ai dama masallaci yana da account insha Allahu ka faɗakar da mu kuma Allah da za a rubuta wanda da yana rubuce akan allo kafin a cire allon amma za a dawo da shi Allah da za a rubuta mai tambaya ta gaba ce don Allah a karanta assalamu alaikum kakan babu kakance ce babu sallah ga wanda bai hada sahu ba wato ya ware shi kadai ya yi sallarsa na je wani masallaci sai na ga ɗabi'unsu kenan a warware suke sallah sai na miƙe na faɗi abin da kake faɗa bayan na gama sai wani ya same ni ya ce mun wai a ina na karanta abin da na ce kuma na kasa ba shi amsa kai tsaye Allah ya sa a sha ruwa lafiya to wannan magana ta zo a cikin tuhfatul ahwazi da ma wasu wurare da yawa hadisin na Ali ibn Shayban ne in ka koma cikin akhta'ul musallin nan eh, siddiq al-minshawi zaka samu wannan ali ibn shayban radiyallahu anhu ya rawaito bi sanadin hasan da sanadi la ba'sa bihi annabi alaihi salatu wassalam ya ga wani mutum yayi sallah khalfa saf a bayan sahu annabi sai ya jira shi sai ce istaqbil kai je ka sake sallah fa innahu la salata limunfaridin khalfa saf babu sallah ga mutumin da ya kadai wannan shine dalilin da yasa muke cewa babu sallah ga mutumin da ya ware bai shiga cikin sahu an yi sallah da shi ba hadisi ne wanda yake ya tabbata cikin tuhfatul ahwazi da kuma sauran wurare da dama don haka abin da ka faɗa kayi daidai sai ka koma ka gaya musu ya je ya duba cikin akhtaul musallin ya duba tuhfatul ahwazi zai samu hadisin na ali ibn shayban ne sai ka masa bayani in dai yana son yadda ne yana son wato fahimta ne to ga yanda abin ya zo in dai ba wani abu kuma yake to abinda muka karanta daidai muna fata Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wani bawan Allah ya aiko da Qur'ani yana neman addu'a da mu da shi Allah ka biya mana bukatun mu na don masu neman addu'o'i da mu da su Allah ka sanya mu a cikin ladan wannan aiki da muke yi abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iya wa Allah ka huwace mana mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya waɗanda suke neman haihuwa ba samu ba Allah ka ba su yaya na gari waɗanda suke da fandararrun yayaye a cikin maza ko mata Allah ka shirye su shirin addinin musulunci waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su yadda za su biya waɗanda ba su da matsuguni Allah ka ba su waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda suke neman ƙara aure Allah ka ba su abin da za su ƙara waɗanda suke da matan kuma Allah ka ba su abin da za su rika Allah ka baiwa shugaban ƙasar mu lafiya Allah ka sa ya aje wannan mulki lafiya Allah kar ka jarrabe mu da shi kamar yadda ka jarrabe mu da shugaban ƙasa tsoho a baya ya Allah ka haskaka mashi hanya ka ganar da shi abin da ya dace ka nuna masa su wane ne masoyansa ya san su ka ganar da shi su wane ne makiyansa ya san su duk waɗanda suke da hannu wurin yi wa wannan gwamnati zagon ƙasa Allah ka shirye su su daina idan masu shiriwa ne idan ba za su shiryu ba Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa don mutumin da ya hura mana wuta Allah ka hura masa mutumin da aikinsa hura wuta Allah ka kona shi da wutarsa don mutumin da aikinsa kisan mutane Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalinsa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe sa don mutumin da ya nemi ganin bayan mu Allah ka lalata al'amuransa ka kawo tseko cikin al'amarinsa ka lalata abin da ya tara ka watsa abin abin da ya hada ya Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai da kaskantar da kafirci da kafirai don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalinsa ya Allah ka shirya mana yaran mu shirin addinin musulunci ya Allah ka ba mu yara waɗanda za su tausaya mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta